Tell them Haka wa matasa shirin labar matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. ya lo ke Fanta ya kike. Alhamdulillah Rabi. Ta Fanta yau kika zauna da shi? To Rabi da farko dai za mu nufi garin gaya inda za mu ga yadda matasa ke kokari wajen ganin an rage yawan barace-barace. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu yi zancen karatu littattafai wato lecture kenan a cikin makarantu. Daga karshe kuma sai filin na wasannin motsa shiki. Rabi kamar yadda muka sani hukumomin kasar Nijar bayan an kammala taron tattaunawa da suka yi ranar 1 ga watan Nuwamba sun ɗauki aniyar kafa wani babban tsarin kawar da barate-barate har da ma waɗanda ke zuwa ƙasashen kewaye. Haka ne fanta musamman yadda 'yan ƙasarmu ta Nijar ke zuwa ƙasashen kewaye domin yin bara. Abokin aikin mu Fadal Alu ya taɓo wannan jigon bari mu shirari fassarar rahoton shi. bisa titunan garin gaya a ƙasar Nijar ko kuma a garin Malambil ƙasar Bene yara ne wa'anda yawancinsu sun fito ne daga garuruwa daban-daban na ƙasar Nijar ake gani suna ta barace-barace ga shaidar da wasu daga cikinsu suka mana. Gaya da Malambil can ne muke bara muna samun abincin da zamu ci wallahi babu matsala wani lokaci muna samun dala ɗari wani lokaci dala sittin daga kyauta ni fito dangi na suna da labari na kowace rana muna kiran Tambune na fito na zona da ke wajen filinge ina bara cikin gari bayan karatu da nake. A cikin karamar hukumar karkarar Tunuga yara da ba su yi karatun boko ba su ne suka fi tsunduma ga barace-barace a kasar waje wani yanayi da mashawarci na kwamitin matasan gundumar gaya abdulrahman Amadu ya yi Allah wadai da shi. Abin yana da ciwo idan ka shiga Benin da Najeriya mafi yawan masu barace-barace 'yan Nijar ne kuma matasa ne. Mu da mun ga irin wannan muna sanar da magajin gari ne shi yasa da zai ciwo kan matsalar. Za ka ga majiya karfi da suke iya dogaro da kansu nema abin da za su ci. Amma sai dai mutuwa zuciya ta sa sun shiga barace-barace. Domin kokowa da wannan al'amarin barace-barace, Firaminista Uhumudu Muhammadu makon da ya shuɗe ya bada sanarwar girkin cibiyoyin karɓar masu bara a cikin manyan birane da tsarin tallafa. ƙarfafawa da kuma wayar da kai. Rabi a wannan lokacin na ƙarshen damina akan samu wasu 'yan rigingimu da ke barkewa tsakanin manoma da makiyaya a cikin wasu yankunan ƙasar Nijar. Tabbas a satin da ya gabata a garin Dogon Dutse jihar Doso wani rikici ya barke inda aka samu mutane hudu da suka rasa rayukansu. Wannan shi yasa shugaban majalisar shawarar matasa na garin na Dogon Dutse ya yi kira zuwa ga kwanciyar hankali da kuma kar mutane su ɗauki hukunci a hannayensu. Hamadu Isa kenan a cikin tsokacin da yawa abokin aikinmu Abdulaziz da Yuma. Muna dan jan hankali zuwa gare ku ƴan uwanmu matasa. Kowa ya san hakanan ne babu daɗi a ce ka zo ka yi wahala ta wajen wata hudu a ɗaya rana an zo abun nan da Allah ya baka abun shine zaka tunƙaho da shi cewa da abincin da ka noma a zo ɗaya rana a ce a raba ka da shi na cewa makiyaya masu dabbobi cikin gonakin mutane hakanan ne ba daɗi amma matasa mu yi hankuri mu rinka sa ma mu ruwa surtu wani abu da ba mu gane ba mu matasa na nake jan hankalin matasa idan aka ci zarafinka sai ka tunkari mahukunta da wannan zance saboda tuye da ka yi ko zarafinka aka ci in ka ɗauki doka a hannunka to ka kare kanka shine jan hankalin da nake ma matasa mu gane mu yi la'akari da wannan. Rabi daga ranar bakwai zuwa ranar sha biyu ga wannan watan na Nuwamba aka gudanar da babban wasan waƙe wanda ake ce Maslam mai lakani da Fishigoni. Ƙasashe da dama sun turo wakilansu wajen wannan taron wanda ya kumshi mahawarori da tattaunawa wasannin barkwanci da ma shi waƙen sulamkin yau da maritama akwai wata babbar gasar da za a gudanar ga ƙarin bayanin da mai tsara wannan taron kasum hamani jonel ya yi wa a bikiyar aikinmu rukayyatu abdulrahman mushurari fasara bikin wannan shekara akwai sabbin abubuwa muna shirya cin kofin yammacin afirka na waƙen silam da poezi akwai ƙasashe da ke halarta a nan yamai kamar burkina benin togo mali mauritania senegal da kuma ghana akwai shagulgula sosai akwai leccoci tarukan karawa juna sani na rubutawa akwai kiɗe-kiɗen waƙen slam da wasannin barkwanci mun fara da leccoci a yau da safe kan hada fi'ili na afirka haka kuma akwai daren biki sha biyu ga wata a nan dandalin abe tare da cin kofin yammacin afirka masu waƙen slam za su fafata yana da kyau a zo a yi Rabi yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu yau mun taɓo zancen karatu littattafai wato lecture kenan a cikin makarantu duk da yake ba dukkanin ɗalibai ne ke son yin karatun ba sosai. Ta cewar wasu mushannin kuma barinta yana da sila sosai a cikin ragewar kwarewar ɗaliban ga rahoton da muka shirya muku ku shirari fasarar. Karanta littattafai wani abin shawa ne ga wasu kuma aiki ne ga wasu haka ne aka gano a sakamakon wata tattaunawa da ɗalibai na ajin Troisium da Segon da kuma Terminal a wasu makarantu a Yamai. Shi me suke karantawa kuma a wani yanayi? Idan ba da maraice ne ba, ba na karatu littattafai. Kawai ina bitar darussa Ina son karanta littattafai na marubutan Afirka kamar su Le Frasque de ganin cewa mun zaɓi sashin adabi kenan karatu shine zamu sai dai matsalar ita ce ban fara ba har yanzu saboda tun komawar makaranta muka makara da sati biyu Rashin karatun littattafai daga ɗalibai a duk tsawon neman ilimi abu ne da aka gano. Madam Umma Bukar malama mai koyar da Faransanci ta yi Allah wardai da hakan. Gaskiya rashin karanta littattafai ne a bangaren 'yan makaranta musamman ma na ajin terminal A. In aka koma bangaren 'yan kwaleji da 'yan lise da ke neman digiri abun ya yi kamari da kyar zaka samu waɗanda za su iya maka 'yar guntuwar magana da turanci. In an zo wajen rubutun ba a ma magana abun ya taɓarɓare sosai. Ya kamata a koma karanta littattafai shine mafita. Malamar ta bayyana cewa ba karantawa kawai ya kamata a yi ba sai an wuce nan domin yi nazari a littattafan da aka karanta. Ya kamata harin karanta littattafai a mai da hankali kan maudu'an da aka bada ba wai a tsaya kawai kan abin da aka tambaya kaɗai ba idan an haɗa duka kuma aka mai da hankali kan karantawa hakan ma ya wadatas. Eh, Kamar yadda marubuci ɗan ƙasar Kanada da Haiti Danila Ferrer ya bayyana, karatu ba wajibi ne ga jiki ba, sinadarin oxygen ne kawai ya zama wajibi a gare sa, to amma kuma littafi mai kyau sinadarin oxygen ne ga ruhi. A cikin tafiyar da shirye-shiryen neman takobin kokowa wanda za a yi a watan janvier mai zuwa a garin Tanda da ke karkashin karamar hukumar Gaya an gabatar da wata kwamfalar zaben wakilan garin. Yau kuma za a zaɓi 'yan eh, kokowan sha ɗaya da za su wakilci garin. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na da zamu dawo muku da wani sabon shirin.